أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه muna babu qawaidi salat a cikin littafin alaqaidi tauhidiyya wa don da kafsar da qawaidi za mu tashi babun fi salatil masnuna na'am
bismillahir rahmanir rahim babun fi salatil masnuna babi game da salloli abin sunnantawa sallin da yake sunna ne ka rinka lizamta su na'am amma salatil masnunatu amma salloli ababen sunnantawa sab'atun guda bakwai ne salatul idaini sallan idi guda biyu sunna ne amma dai masu ƙarfi na'am kuma karka haramta maka ka samun lada mai girma na'am da cewa ai sunna ne ba dole ba na'am don haka ni ke da ne zan ci gaba da ɗinki na kai na sallama baki an gane irin wani na faruwa ta gani wani aikin ɗinki gaskiya ne a karfin kai ka gane da na shiga eh, ake cewa cinkoson masu aiki na'am to duk da aka yi kokari ka je sallan idi na'am an gane na'am to in kuma ba uzuri kuma kaga ai sai a dage na'am wa salatul janazati da sallan gawa wato tsayuwan gawa ai ba sallah ba ce amma ana kiranta sallah saboda kabbaran da ke cikin ta da karatu na'am wa salatul da istisqa'i sallan roƙon ruwa suna ce wa salatu kusufil kamari da sallan kiswewan wata suna ne wa salatu shafi'i wal da watri sallan shafa'i da wuturi suna ne wa salatu tarawih fi da sallan ramadana tawi a cikin ramadana da wani watan da ba ma ramadana ba sunnatun wajibatun ok to ya ce a cikin ramadana suna ce da take wajiba to suna kuma wajiba ai ba zai a hadu ba sai na'am ka ce abin da ke nufi sunnatin mu'akkadatu na'am in a ramadana ne sunna ce mai karfi abin da ke nufi da wajiban amma ba zai a ci ga sunna kuma ga wajibatu ba na'am ai kishiyoyi ne ko na'am to wannan abin da ya zama sunna bai zama wajibi ba abin da ke wajibi kuma ba sunna ba na'am to ya keɓance tarawihin a wa- a watan ramadana da karfafawa na'am amma tarawi sunna ne a kowace wata ba ma iya ramadana ba amma a wata ramadana sunna ce a bakar ba shine wajibatu din da ya gaya maka mai karfi ba ta waje- wajabci ake biya mai karfi ake nufi
intaha salatul masnunatu as-salatul masnunatu salloli ka gani ko salatu da damma isa wancan ma na ce al-gusulu al-masnunu ta ku ce ta ku rubuta na'am as-salatul masnunatu ta sallah ababan sunnantawa sun gaji na'am babu qawaidil islam ba biya kan ƙa'idojin musulunci wa amma qawaidil amma islam kaga ƙa'idojin musulunci fa kamsatun guda biyar ne awwaluha wato harsashin da aka gina musulunci foundation da aka gina musulunci na farkon su na'am shahadatu an la ilaha illallah shaidawa ba wa ambatar gaskiya sai Allah wahdahu la shi sharika kadai ne lahu ba shi da abokin tarayya wa shahadatu anna muhammadan abdu wa rasulu da shaidawa lalle shugaban mu annabi Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa wa ba'dahu salatu bayan shi sai sallah والصيام da azumi da والزكاة zakka وحج بيت da الله ziyarar ɗakin Allah لمن استطاع إليه da wanda سبيلا Allah ya bashi ko kamar manzo Allah ya san dama ya sani No.
cewa ƙarshen zamani za a tsuga ma wannan aikin hajji kudi نعم ke za a duk za a faɗa sai ka ce bai wani stada ilai sabila daman san ya ce ku yi hajji kafin aka hana ku aikin hajji نعم hajju qabla Allah ta hujju نعم ku yi hajji tun kafin a fara hana ku aikin hajji نعم a lokaci yayi malam duk tarin kai an gajiyar da kai عليكم amma wanda Allah ya kira shi ko nawa za a mai da shi sai Allah ya sai ya ji Allah ya kira mu آمين na'am
ومن لا يعرف هذه الأشياء wanda bai san wa'innan abubuwan ba لا تجوز شهادته shaidawansa ba ta halasta ba ولا ko إمامته limaminsa ko liman- ko limancinsa ومن صلى خلفه wanda ya sallah a bayansa يعيد أبدا to ya sake sallah har abada wanda bai san wa'innan ba bai kutarce su ba Na'am.
yake nufi نعم bai san su ba kuma bai kutarce su a ran shi ba نعم to s- ka sake sallan ka har abada نعم هكذا روي عن سعيد بن المسيب haka aka ruwaita daga sayyidu dan musayyabi an basa ya fi kyau a ce musayyabi na'am dan an gane musayyabi amma da ana ce amma ya fi a ce musayyabi na'am amma da ana faɗi na'am an gane shi wannan akirul mutaqaddimina karshen tabi karshen magabata na'am babun Tam.
fi sudur shi dai sayyid ibn musayyib shine shugaban tabi'ai shine mene shugaban tabi'ai bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ga da yawa daga cikin sahabban manzon Allah babba ne sosai shine sayyidu tabi'ina ta ya ce akhirul mutaqaddimin karshen magabata to me yana nufin kaman karshen sahabbai kenan shine dai farko daga cikin tabi'ai shine afun ba farko ba shine dai shugaba farko farkon tabi'ai farko farko daga cikin tabi'ai an gani to akhirul mutaqaddimina me yake nufi da wannan ƙarshen magabatan nan ƙarshen magabata to ƙarshen magabata ina ji bismillah babun fi sujudi qabla salami babi game da sujjada kafin sallama wa amma sujudul qabliyu amma kaga sujjada kabli fa sab'atun guda bakwai ne faman nasiya takbiratayn wanda ya manta da kabbara guda biyu fa aksara ko fiye ghayra da biyu amma takbiratayn banda kabbaran harama Ah, sujuda qabla salami ke sujjada kafin sallama idan kabbaran harama ne kuma to ka fi farilla ne na'am yanzu kuma hukuncinka wannan raka'ar za ka jefar ka kawo wata a matsayinta na'am an gani to man nasiya sami Allahu liman hamidahu wanda ya manta da faɗin sami Allah liman hamida hu so biyu aksara ko fiye da biyu sujuda qabla ya salami tsira kafin sallama من نسي جلسة الوسطى wanda ya manta da zama ta tsakiya ya sujjada kafin sallama ونسي التشهد wa man nasiya tashahudu wanda ya manta da tayya سجد قبل الصلاة ya sujjada kafin sallama ومن نقص wanda وزاد ya rage kuma ya ƙara سجد قبل ya الصلاة sujjada kafin sallama ومن أسر فيما يجهر wanda فيه ya boya inda ake bayyanawa سجد قبل sai الصلاة sujjada kafin sallama tun da ya rage عند سجود القبلي sujjada kafin sallama sun kare باب في سجود البعدي bari game da sujjada bayan sallama وأما سجود البعدي amma kaga sujjada bayan sallama فسبعة guda bakwai ne ومن تكلم wanda ya صالحا magana da mantuwa سجد بعد sai kaɗan الصلاة ne ya sujjada bayan sallama ومن سلم من wanda ركعتين ya sallama daga raka'a ta biyu bayan ba a sallama in an yi biyu نعم سجد بعد ya الصلاة sujjada bayan sallama ya ƙara ومن زاد ركعة aura ka ce ne wanda ya ƙara raka'a ɗaya ko biyu سجد بعد sai الصلاة sujjada bayan sallama ومن استنكاه الشك wanda kokonto ya aure shi سجد بعد ya الصلاة sujjada bayan sallama duk in yi sallah ومن جهر فيما يسر wanda فيه ya bayyana inda yake boyewa kaga ya kara سجد بعد ya الصلاة sujjada bayan sallama ومن جلس في الركعة dole الأولى wanda ya zauna a raka ta farko سجد بعد ya الصلاة sujjada bayan sallama انتهى السجود alkabba'adi sujjada bayan sallama ta kare باب في السهو الذي لا سجود فيه babi game da rafkan wadda ba a yi masa sujjada ومن تركها فصلاته تامة wanda ya bar sallansa ta cika saboda ismu mustahabbai ne نعم لأنها سنة غير مؤكدة domin su sunnoni ne ba masu karfi ba ومن نسي تكبيرة واحدة wanda ya manta da kabbara guda daya من غير تكبيرة amma muna nana الرجل ta maka banda kabbaran harama أو سمع الله ko ya لمن manta da حمده sami Allahu liman hamidahu مرة so واحدة daya tal أو القنوت ko ya manta da alkunutu bai ba أو رفع اليدين ko ya عند manta da bai الإيمان daga hannunsa yayin kabbaran harama ba أو التيامين ko ya manta bai ce amin ba أو التسبيح في ruku'i ko الركوع ya manta bai tasbiya ce ruku'i أو ba الدعاء في ko ya السجود manta bai addu'a a cikin sujjada ba أو اللهم ko ربنا kuma ya ولك manta bai faɗa الحمد Allahumma rabbana wa lakal hamdu ba فلا شيء عليه في babu komai جميع a kai ذلك cikin dukkan waɗannan abubuwa لأنها sunnatin سنة domin su sunnoni ne لا يسجد da لها wanda ba a yi musu sujjada وإن سجد لها idan ko mutum ya musu sujjada بدلت صلاته sallansa ta baci انتهى السهو الذي لا سجود له rafkan wanda ba a yi masa sujjada ya kare باب فرائد الوضوء babi akan farillan alwala وأما فرائد الوضوء amma kaga farillan alwala فثمانية guda takwas ne na أولها farkon su النية yin niyya فرض farilla ne والماء الطهور وهو ruwa mai المطلق tsarkakewa shine ruwa mutlaki kuma kuka ce tsayirul mutahar ko kuma ka ce mutlaq din na'am fardun farilla ne wa ghuslu jami'il wajhi fardun wa gaslu zaka ce wa ghuslu hakan wa gaslu jami'i waje da wanke dukkan fuska fardun farilla ne wa ghuslu al-yadayn da wanke hannuwa guda biyu ila al-mirfaqayn zuwa gwiwan hannu fardun farilla wa ne masu jami'ir a ra'si shafan dukkan kai fardun farilla ne wa ghuslu rijlayn da wanke ƙafafuwa guda biyu tare da idan sawu fardun farilla ne wal fawru da yin sa a lokaci ɗaya ba tare da jinkiri ba wa huwa al-muwalat shine jirantawa ba tare da jinkiri mai muni ba fardun farilla ne wa kawn al-jasad lahiran da kasancewan jiki mai tsarki fardun farilla ne inda shekil wannan ya zo a gurin shekul abari انتهى فرد الوضوء fara'idul wudu'i sun Fara'idul wudu'i.
farillan allola sun gari باب سنن الوضوء sunno babi akan sunnonin alwala وأما سنن الوضوء ma sunnonin alwala فثمانية guda takwas ne na أولها farkon su غسل اليدين إلى wanke الكوعين hannuwa biyu zuwa gwiwan hannu قبل إدخالهما في yi الإناء kafin shigar da su cikin gwariya سنة sunna ne da المضمضة kurkuren baki والاستنشاق shaƙa ruwa والاستنصار fyacewa ورد مسح su الرأس sunnatun duka sunna ne ومسح الأذنين faraddu masin rasa dawowa da shafan kai نعم ومسح sunnatun الأذنين sunna ne ومسح الأذنين da shafan kunnuwa biyu سنة sunna ne وتجديد الماء da لهما sabunta ruwa gare su سنة sunna ne والترتيب da سنة jeranta da jeranta sunnoni shi ma sunnatun sunna ne انتهى سنن الوضوء ka san jeranta sunnoni sunna ne jeranta farilla kuma farilla نعم sunnonin alwala sun kare باب فضائل الوضوء babi akan mustahabban alwala ما فضائل ba ka ga الوضوء mustahabban alwala فسبعة guda bakwai ne na أولها farkon su موضع tsayin طاهر guri mai tsarki وقلة الماء Takarar والماء ruwa.
إلى حد amma ba tare da an maka iyakan yadda za ka yi amfani da shi ba والتسمية da faɗin sunan Allah a farko cewa bismillahir rahmanir rahim ثم الدعاء sannan yin addu'a bayan an gama alwala shi ma mustahabbi ne وهي ita ce اللهم اجعلني من min at-tawabin Allah التوابين ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba واجعلني من المتطهرين Allah ka sanya ni daga cikin masu tsar- masu tsarkakuwa وجعلني من عبادك الصالحين masu tsarkakuwa masu yin tsarki kuma ka sanya ni daga cikin bayinka na gari نعم والسواك قبله ana yin asuwaki ne kafin alwala وتكرار مغسوله sai ka zo kurkuren baki ga mutum yana ta sanu a baki yana ta kwarkwarkwar a gurin kuskuren baki kurkuri ya ke a tofar ba a sa yatsa نعم so da yatsa tana matsayin asuwaki ne نعم an gani نعم tun farkon allon ka in ka wanke hannunka ba a datti sai ka wanke a ƙasa ka ruwa a bakin ka goge ka goge ko kai asuwaki نعم in ka yi asuwakin daga nan sai ka sabunta wanke hannunka da niyan alwala نعم an gani نعم sai za ji maka wasu yabu kablahu ana نعم asuwaki ne kafin alwala na نعم وتكرار مغسوله مرتين aswaki kafin alwala shi ma mustahabi ne wa takraru maghsuli da wai- maimaita abun wanki wurin wankewansa نعم wurin da kake wankewa maimaita shi maratayn su biyu aw salatin ko su shi ma sunna ne.
نعم me wuraren wankewa kamar fuska نعم kamar hannu نعم kamar fuska kamar hannu kamar kafa نعم banda kai gurin shafa ne banda kunni gurin shafa ne an gani نعم to maimaita wuraren wanke wanka su biyu aw salasan ko su uku shi ma mustahabi ne
وتيامن أعدائه
da damaitawa wurin wanke gabansa وإنائه da damaitawa wurin aje ƙwaryansa انتهى فضائل الوضوء mustahabban alola sun gari باب فرائد التيمم babi akan farillan taimama وما فرائد التيمم amma kaga farillan taimama فسبعة guda bakwai ne na أولها farkon su النية عند مسير yin الوجه niyya yayin yayin sha- yayin wanke fuska فرض farilla ne والفور da yin sa cikin lokaci ba tare da jinkir- jinkirtawa mai muni ba
والدرجة الأولى bugun ƙasa ta farko فرض farilla ne والسعيد الطاهر rukuni mai فرض tsarki shi ma farilla ne ومصر اليدين إلى الكوعين da فرض shafan hannu zuwa wuyan hannu faril- farilla ne ونزع الكاتم عن أصابعه فرض da cire zobe ga barin yatsunsa farilla ne لأن التراب لا تدخل تحته domin ƙasa ba zai shiga ƙarƙashin zobe ba انتهى فرائد التيمم farillan tema sun ƙari babu sunanin tayammumi bayi akan sunnonin taimama wa amma sunanin tayammumi amma kaga sunnonin taimama fa kamsatun guda biyar ne na awwaluha farkon su at-tasmiyatu ambaton sunan Allah sunnatun sunna ne darbatu saniyatu da zama da bugun ƙasa ta biyu sunnatun sunna ne تقديم اليمنى على اليسرى gabatar da سنة dama kafin hagu sunnatun والترتيب sunna ne
والترتيب سنة jerantawa ma sunna ne وتقليل الأصابع سنة tsatsefa yatsu su ma sunna ne انتهى سنن التيمم sunnonin tiyama sun gari باب فرائد الغسل babi akan في farillan فرائد الغسل babi akan farillan wanka أما فرائد الغسل فخمسة amma farillan wanka guda biyar ne na أولها farkon su النية yin niyya عند ابتداء gusul الغسل yayin fara wanka فرض farilla ne تعميم الجسد بالماء da gama jiki da ruwa فرض farilla ne الماء الطاهر da فرض ruwa mai tsarki shi ma farilla ne الفور da yin sa cikin lokaci ɗaya ba tare da jinkirtawa mai muni jinkiri mai muni ba فرض farilla ne والتدليك cuɗawa فرض farilla ne انتهى فرائد الغسل farillan wanka sun ƙare باب سنن babi الغسل akan sunonin wanka وأما سنن amma kaga الغسل sunonin wanka فخمسة guda biyar ne na أولها farkon su غسل اليدين إلى الكوعين wanke hannu zuwa wuyan hannu قبل إدخالهما في kafin الإناء shigar da su cikin kwariya سنة sunna ne والمضمضة da kurkuren baki سنة sunna ne والاستنشاق da shaƙa ruwa سنة sunna ne da والاستنصار fyacewa سنة sunna ne ومسح سماك da shafan الأذنين fatun kunnuwa سنة sunna ne انتهى سنن الغسل sunonin wanka sun gare باب في فضائل الغسل babi akan mustahabban wanka وأما فضائل amma kaga الغسل mustahabban wanka na أولها farkon su البدء بغسل gasir da aza الأعضاء farawa da wanke kazanta wato mani ko abin da ya shafe shi ko gurin da ya shafe shi نعم من جسده daga jikinsa ko kuma ka ce ba mani ba jinin haila ko jinin nifasi نعم duka aza ne نعم eh shi ne aza din kazanta نعم ko mani ko jinin haila ko jinin nifasi ko abin da yake kama da su نعم ثم إكمال أعداء wudu'i وضوئه sannan cika gaban alolansa وغسل الأعلى قبل da الأسافل wanke sama kafin ƙasa وتسليس غسل رأسه da maimaita wanke kanshi sau uku والبدء بالميامن قبل da المياسر farawa da gaban dama kafin tagu وقلة الماء بلا da حد karanta ruwa amma ba a yi maka iyaka ba وتقديم الوضوء in sha'a da gabata alula idan ya so wato ya fara yin alula farkon wankansa in ya ga dama إن شاء a kara zalika kuma ya sai ya jinkirta haka إلى akirin gusuli zuwa ƙarshen wankansa والله أعلم Allah shi ne ma'abocin sani تمت بحمد الله wannan وحسن littafi أوله ta cika da gode wa Allah da kyakkyawan taimakonsa الصلاة والسلام على خير tsira خلقه da aminci ya محمد tabbata ga biyayyen talikai biyayyen halittun Allah annabi Muhammadu وصلى الله tsira da عليه aminci su وسلم tabbata gare shi وتليها معنى لا إله إلا ma'anar الله la ilaha illallah za ta biyo wannan takarda baya نعم
na'am بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai وصلى الله على سيدنا محمد وسلم Allah ya salati ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tsira gare shi لا إله la ilaha illallah إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am to da yi shi daki daki نعم لا لا لا خالق Ah, la ilaha لا إله illallah إلا الله babu abin bauta da gaskiya sai Allah نعم Mhm. Muhammad محمد رسول الله kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne صلى الله عليه Allah وسلم ya salati ya tsira gare shi نعم لا خالق la khaliqa babu mai a halitta نعم ولا رازق ba mai azartawa ولا معبود bil haqqi ba abin bauta da gaskiya إلا هو رب العباد sai shi ubangijin talikai لا يميت ولا يحيي ba mai kashewa ba mai rayawa إلا هو رب sai العباد shi ubangijin talikai صح wannan ya inganta لا خالق كل شيء ba mai halittan komai في الأرض a cikin sama ولا في a cikin السماء ƙasa ko a sama ولا في السماء إلا هو رب sai shi العباد ubangijin talikai الله وعده لا Allah shi شريك kadai ne baki da له abokin tarayya في a cikin ملكه mulkinsa ولا في ko a ذاته cikin zatinsa da وصفاته sufofinsa da وأفعاله ayyukansa وهو رب shi ne العباد ubangijin talikai محمد sannan lalle annabi Muhammadu ya ذا zo بالقرآن da abin العظيم karantawa alkur'ani mai girma طريق الهدى shine tafarkin shari'a إلى كافة zuwa ga المسلمين dukkan musulmai وإلى كافة الأرض hakanan zuwa dukkan larabawa والأدم إلى da الجنة baubaye wa'inda ba larabawa ba zuwa aljanna أها.
wannan ya inganta هو رسول shi manzon الشرق Allah ne zuwa gabas da والمغرب yamma da واليمين dama da والشمال bangaren hagu وأن الجنة حق sannan kuma tabbas aljanna gaskiya ne تكون في fi السماء samayi sabiya السابعة da tana nan a العليا tabbace a sama ta bakwai ومن دخل فيها al'uliya ta sama man da kalafiya wanda ya shige ta لا يموت ba أبدا zai mutu ba har abada وهو دائم ibn fare الفرح kuma shi mai dawwama ne cikin farin ciki ساها wannan ya inganta إن الله kuma tabbas وملائكته lalle Allah da mala'ikunsa يصلون على suna النبي salati ga annabi Muhammadu يا ya أيها ayyuhal الذين ladina آمنوا amanu Allah ya ce ya ku wanda kai imani صلوا ki عليه salati ga manzon Allah وسلموا taslima تسليما kuma ku yi aminci aminci ku gaishe da shi kaisarwa صلى على سيدنا أن النار حق kuma lalle wuta gaskiya ne تكون في الأرض السابعة sabi'atu sufla السفلى nan a ƙasa ta bakwai ta ƙasa نعم ومن دخل فيها wanda ya shiga cikin ta لا يموت ba zai mutu ba ولا kuma يحيا ba zai rayu ba saboda tsananin azaba wannan mubalaga ne cikin tsananin cikin fuskantar wahala نعم أسأل وهو دائم الحزن kuma shi mai dawwama ne cikin bakin ciki أعزنا الله Allah ya kiyaye mu آمين ومن لم يعرف هذا المعنى wanda bai san wannan ma'ana ba فهو لا يجوز أكل ذبحته cin lai cin abin akala sabahati cin yankansa bai halasta ba ولا شهادته shaidan shaidan shaidawansa ma bai halasta ba ولا إمامته limancinsa ma bai halasta ba ومن صلى wanda قلبه ya sallah a bayansa يعيد الصلاة ta abadan أبدا zai sake sallah har abada صحا wannan ya inganta ومن لم يعرف هذا wanda bai المعنى san wannan ma'ana ba فهو جاهل shi jahili ne بإجماع العلماء ijma'in malamai فتألمها faridatin koyanta wajibi ne نعم على كل مسلم ga dukkan musulmi حر ɗa ne أو عبد ko bawa ne صغيرا ƙarami ne أو ko كبيرا babba ne تمت بحمد ال- تمت الحمد لله tabbat bihamdillahi zaka ce تمت بحمد الله wannan ta a wannan akida ta ƙare da gode wa Allah نعم الصلاة والسلام على رسول الله tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to alhamdulillah a sai mu kwana a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sai mu ci gaba ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم.